والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي صدوى أيوم 27 ga watan 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da 13 ga watan 6 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a karatunmu na karshe mun tsaya aya ta 55 a cikin suratul tauba yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 56 inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala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 لو يجدون ملجأ أو مقامات أو مدخلا لولوا إليه وهم يسمعون ومنهم من يملك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نعم waɗannan ayoyin da Allah ya karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala yana kara mana bayani ne akan halin munafikai kamar da muka fada tun a farko wannan suran yana daga cikin manyan abubuwa da wannan suran take karantarwa akwai tona asirin wato munafikai eh, dan haka za mu gan ayoyi da dama wanda suke mana bayani akan halin munafikai Allah ce daga cikin halayensu Allah ce wa halifuna billah suna rantsuwa da Allah innahum laminkum cewa su lallai suna tare da ku wa ma hum minkum amma kuma ba su tare da ku walakinnahum qaumun yafraqun sai dai kuma su mutane ne matsorota kamar da muka sani munafikai su ne waɗanda suka kabi musulunci a baki amma kuma a zukatansu ba imani me yasa suke bayyana da musulunci a baki suna haka ne saboda su samu aminci akan rayukansu da kuma dukiyoyinsu tunda in sun suka fito suka sanar da kafirkinsu to dole musulmi za su yake su da haka tsoro ne ya sa su suke bayyanar da musulunci a baki don su samu aminci to shi yasa Allah ce suna maku rantsuwa cewa suna tare da ku mana suna rantsuwa cewa su musulmai ne to amma Allah ya ce wa ma hum minkum amma ba fatar da ku su ba musulmai ne don haka wannan ayan tana tabbatar da cewa munafiki ba musulmai ne duk da cewa a zahiri za mu masa mu'amala ta musulunci Tunda ya karbi baki ya ce shi musulmi ne na haka a zahiri za mu masa mu'amala a matsayin musulmi ba mu gan zuciyarsa ba sai mu bar abu da ke zuciyarsa zuwa ga Allah wanda shine bambanci tsakanin kafiri da wato munafiki shi kafiri tunda ya sanar da kafircinsa a bayyane aga za mu masa mu'amalan kafiri ne don haka ba za mu aura masa mu mata ba shi kafin ba za mu idan ya mutu ba za mu masa sallah ba ba za mu binne shi a makabartar na musulmai ba ina za mu gane sabanin shi munafi ina za mu gane za ya aura masa musulma tun da ba musa ba da gizo zuciyarsa ba kowa ne haka na kuma in ya mutu za mu masa sallah saboda ya ce shi musulmi ne sai dai har in dai har mun tabbatar da cewa kariya yake to shi kenan ba za mu masa sallah ba amma ba mu sani ba shi kenan kawai za mu masa sallah za mu bi shi a makabartar mu a matsayin shi musulmi ne to amma Allah ya san hakikani abin da ke cikin zuciyarsa don haka duk wani munafiki inda mai fa wato sa na abu na na na na wato akida ne mai fa mai fa ko al-i'tiqadi to wannan ba musulmi ne kuma da Allah yake wa ma hum minkum ba sa cikin ina ba ta mu gani sannan kuma wannan ayan kana tana kara tabbatar da cewa babu munafiki a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah gabaki dan su mu'minai ne eh saboda inda munafikai ne da Allah zai bayyana halin dan haka su sahabban manzo Allah Allah ya sanar da mu cewa ya tabbatar da abin da cikin zuciya zukatansu kubra wani wuri Allah ce yake alima ma fi qulubihim fa anzala alaihim sakina ko ba wani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu eh, sai ya saukar musu da nasuwa dan haka shi sai yake cewa wani wuri radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sai da shi dan haka babu munafiki ko da a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabani wadanda suke zagi sahabbai suna cewa munafiki wannan abin da suke bala ba daidai bane ban kafirci ne wannan magana ina wata magana sannan kuma ayan ta tabbatar mana cewa su masu wata ne yace wala eh, su mutane ne ya furakun mana mutane ne masu tsoro Allah ce law yajiduna malja'an da za su samu wata mafaka au magarati ko kuma wani kogo au mudakhalan ko kuma wani mashiga lawan lau ilin da sun juya zuwa gare shi wa hum yajmahun kuma suna gaggawa wajen shiga wannan mashigan ya ayyus au auna fi dukul na'am saboda ka haka suke ba za su taba yadda su fita jihar tare da mummunai ba kuma da suna tsoro ana so su mutu da haka in sun samu wani wurin za su je su su koye su gudu da za su je kuma da gaggawa ma za su je saboda su mutane ne masu tsoro masu tsoron mutuwa babu imani da ne a cikin zukatansu na'am daga nan Allah ya sake ba mu labari akan wani wani abu kuma daga cikin halayensu yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su waɗannan munafikan akwai waɗanda suke aibanta ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke aibanta ka game da rabon zakka game da rabon sadaka Allah ce fa in utu minha radu idan aka ba su wani abu daga cikin wannan sadakan rago sai su yarda su ji daɗi su gamsu da abin da aka ba su wa in lam yu'tu amma kuma wa in lam yu'tu minha amma idan ba ba su wani abu daga cikin ta ba me zai faru yace idahum yaskhatun sai ka gamsu suna fushi dan haka babu komai a zukatan su sai duniya idan an ba su sai su ji daɗi idan ba ba su ba sai su yi kishi to bai kamata musulmi ya zama haka ba bai kamata ya zama to shi musulmi kawai manufansa shine ne da zai samu ya kamata manufanka ya zama to samun yarda Allah da samun lahira eh, kada mutum ya zama to abdul dinar eh, wanda zalifar da fara hadisi ya ce ta isa abdul dinar eh, bawon dinar ya halaka ta isa abdu dirham bawon dirhami kudin azurfa na ya halaka eh? a wannan hadisi ya ce idan an ba shi sai yarda in ba ba shi ba sai ya fi ta haka bai kamata musulmi ya zama su haka ba wannan ayan malam suka ce ta sauka ne lokacin da manzara salasalam yana raba sadaka sai kamar da ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri ita wata rana manzara salasalam yana raba sadaka sai wani mutum ya zo ana kiran shi zulhuwai kira a tamimi ya zo ya ce ma manzan Allah ya ce ya rasulallah ne. ya kai manzan Allah kai adalci a wannan rabon da kake yi sai manzan Allah salam ya kalle shi ya ce masa wai ha, kai tonka wa man ya'adil illa ma'adil wane ne zai yi adalci dan ni manzan Allah ban yi adalci ba waye kuma zai yi adalci saboda haka irin waɗannan imani ne bai zauna a cikin zukatansu ba sai zama to manufansu kawai shine abun duniya to bai kamata musulmai zama to haka ba Allah ce walau annahum radu da ce sun yarda bima atahumullahu wa rasulu sun yarda da abinda Allah da manzansa suka ba su wa kuma suka ce hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu sayuqina Allahu min fadli wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalansa wa rasuluhu kima manzansa zai ba mu inna ila Allahi ragibun lallai mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to da sun faɗi wannan da wannan ya fi masu alkhairi ina ba ta don haka mutum ya yarda da arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ina fatan gane yarda kuma da abin da ya samu malamu suka ce wannan ayan ta kunshi sirri na samun taimakon Allah wajen samun arziki da nasara a rayuwa eh saboda Allah ya ce da mutum da sun yarda da abin da Allah da mu suka ba su kuma suka ce a suka ce idan mutum ya samu kanshi a cikin kunci yana fama da talauci to ya maimaita wannan abin da Allah kuma wa ta'ala ya fara wa qawlu menene hasbunallah duk sanda ka samu kanka cikin kunci ka dinga yawaita wannan zikiri ka ce hasbunallah sayu'tina Allah min fadli amma ba za ka kara da wa rasul wa da manzala ya riga rasu ina fata mun gane eh, ana anan an fade ba rasul da manzala shi garba sadaka a wannan lokacin ko ba ka bane yanzu kuma manzala kuma ka sai mutum ya ce hasbunallah sayu'tina Allah min fadli inna ila Allah raji'un kajirwa rasulullah idan mutum na yawaita maimaita wannan to zai gan abun al'ajabi a rayuwarsa malama da dama sun gwada kuma sun tabbatar eh, idan mutum yana cikin halin kunci a rayuwa yana fama da talauci to ka dinga yawaita wannan addu'a insha Allah in dai kai imani kana da yakini kuma ka yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya baka to zaka samu nasara Allah zai maka buɗi, hasbunallah sayu'tina Allah min fadli inna ila Allah raji'un sai dinga yawaita wannan addu'a insha Allah Allah zai amsa maka na'am sallallahu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقائمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم daga nan sai Allah subhanahu wataala yayi mana bayani akan waɗanda suka cancanci a ba su zakka na'am tunda wannan bawan Allah ya zo yana tuma manzo Allah cewa bai yadalci ba ko ba ka wannan ya ji manzo Allah aidi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya biyo baya wannan kifan da wannan aya don ya bayyana mana wane ne ya cancanci a ba shi zakka a musulunci Allah ta inna masadaqat lallai dukiyoyi zakka na waɗannan mutane guda takwas da Allah zai ambata mana ne su ne wa lilfukara wato matalauta talakawa wani masaki da kuma miskinai lafazin alfakir da almiskin malamai suna cewa waɗannan lafuza guda biyu lafuza ne wanda kamar da malamai suke cewa izajtama'a istaraka wa idza taraka ijtama'a akwai lafuza haka a musulunci lafuza guda biyu wanda in sun zo tare da aka ambace su tare to suna daukan manoni daban-daban amma kuma idan suka zo daban-daban to kowanne na daukan manan daya ina ba dan gare kamar lafazin islam da iman idan aka ambace islam da iman a hade to islam daban imanu daban sai imani ya dauki ma'ana abubuwan da ake kudurtawa a zuciya islam kuma ya dauki ma'ana abubuwan da ake yin su a aikace amma idan suka zo daban-daban aka mutu da islam kawai ko kuma a amfani da islam kawai kuma a ambaci iman kawai to kowanne na daukan ma'anan da sai zama to ma'anan duka biyu sun haɗu to haka shi ma lafazin fakiri da miskini to anan Allah subhanahu ya ambace su tare sai yasa ya zama to dole ne mu bambanta tsakanin amma ba haka ba inda misali mun karanta a fadin Allah subhanahu wataala Allah ce faqqa eh, raqaba eh, au miskina za matrawa da ya mutum miskina wannan a wurin zai kunshi miskini da fakiri kawai ina fata amma ana yanzu na an mutum miskini an mutum fakiri da haka ya zama dole mu bambanta su to wajen bambanta su malamai sun sabani da yawa wasu malamai suka ce fakiri shine wanda ba shi da komai wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai fakiri shine wanda kwata-kwata ba mai da shi miskini yana da shi amma abin da yake da shi ba zai ishe shi ba wannan shine miskini ko su malamai kuma sun akasa amma dai ala kulli hal wannan ma'anar na farko shi ya fi shahara wurin malamai fikiri fakiri shine wanda kwata-kwata bai samu ba bai da shi miskini kuma yana da shi amma abin da yake da shi ba zai ishe shi ba daga cikin abin da yake tabbatar da cewa shi miskini yana da shi amma kuma abin da yake da shi ba zai sai shi ba akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa miskini ba shi ne mutumin da yake yawo yana roko ba wanda idan aka ba shi loma da ko loma biyu ko an ba shi dobino da ko eh, domino daya ko biyu haka zai sa shi ya koma gida ba wannan ba shi ne miskini ba a yake miskini shi ne wanda ba shi da abin da zai ishe shi a haka manzala ya ambata kuma na hadisi ba shi da abin da zai ishe shi kuma mutane ba su san da halinsa ba shi kuma ya kiyata shi ba zai mata shi ya roko ba ina fatan zane sai ce wannan shi ne asalin miskini ta haka ana masa kallo yana da wadata yana da shirin amma kuma abin da yake da shi ba zai ishe shi ba ina fatan zane na wannan shi ne miskini ta haka waɗannan mutane guda biyu da fakiri da miskini duka sun cancanci a ba su zaka hakan sai yake nuna mana cewa zaka bai kamata a ba mawadaci ba eh, idan mutum yana da hali to bai kamata a ba shi zaka ba za a iya ba shi sadaka amma dai ba zaka ba ina ba tambare sai sa wani hadisi daban manzara salam a lokacin da wasu matasa guda biyu sun wasu mutane guda biyu sun zo wurin sa manzala yana raba zakka ne sai suka zo wurin sa suka ce ka ba mu daga cikin zaka sai manzala ya daga ido ya kalle su sai ya ce masu ya ce in ce kuma a sai ku kuma idan kuna so zan ya baku to amma kuma ya ce wala habba fiha li wala li qawiyyin ce amma kuma kamata ku san cewa wannan dukiyan fa mawadaci ba shi da rabo a ciki haka kuma kawi muktafi mutum da yake da karfinsa zai yi sana'a ya samu shi ma bai kamata ba shi da rabo a cikin zakka ina ba gani dan haka zakka ana bawa a talaka ne da kuma miskini shi mawadaci ana iya bashi amma sai da dalili na'am akwai dalilin da zai iya sa a ba mawadaci zakka daga ciki za mu gani a sauran bayanan da Allah zai daga cikin waɗanda suka cancanci a basu zaka bayan fakiri da miskini sai Allah ya ce da nene ya ce wal amilina alaiha waɗanda suke aiki a kanta ma'ana waɗanda shugaba yake tura su su dinga bin mutane su garuruwa ko zuwa kauyuka suna tattara kudaden zakka ko dukiyoyin zakka sannan kuma su ne suke kula da dukiyoyi bayan an tara su sannan su bincike waɗanda suka cancanci a ba sai a raba masu to wannan saboda ba da lokaci da suka yi da kuma wahalan da suke wajen tara wannan dukiyar zaka da raba shi to sai zama to su ma a shari'a ta ce a ba su daga cikin dukiyar zaka. a matsayin wato ladan aikin ina fata mun gani na saboda haka irin waɗannan mutane ko da masu wadata ne su za su ya karbi zaka ina fata mu gane haka in aka ba su ba an ba su bane saboda su talakawa ne ko miskini ba a an ba su ne saboda aikin tara kudin zaka da suke yi ina fata mu gane haka da wannan dalili mawadaci zai ya samu zaka haka wadannan su ne wal amilina alaiha sannan kuma mutum na gaba yace wal mu'allafati qulubu sai kuma wadanda wato ake lallashi zukatansu wadanda ake lallashi zukatansu sune wato a ko dai mu ce su ne a wato kafirai waɗanda zukatansu na karkata zuwa ga musulunci da haka ana iya ba su zaka don a kara jawo hankalinsu zuwa musulunci ban cewa addinin musulunci addini ne mai kyautatawa ina ba ta mun gane da haka ana iya ba su ko kuma a sabon musulunta mutumin da ya musulunta sabo ana iya ba shi zakka domin haka ya kara tabbatar da shi akan musulunci saboda da yawa za ka gan mutum ya musulunta idan ya zo ya fiskanci talauci da rashi da wahala sai kuma yan wata kafin su raki da wurinsa su yaudare shi da zuciya sai ya koma ko ba ga wani don haka idan akwai kudin zakka to yana da kyau a ba irin waɗannan sababbin musulunta domin kada su so kada kafirai su zo su yaudare su su sake jawo su su kuma kafirci waɗannan su ne wasu wani mu'allafati kulubu ina fata mun gane sannan kuma mutum na gaba shine wa rikaf Ya ce ana ba da zaka domin yantar da bayi na'am ana iya ba da zaka domin a yantar da bayi a lokacin da akwai bayi akwai bayi da za ka iya samu mutum bawa ne amma kuma ya yarjejeniya da mai gidansa akan ya sayi yankinsa wannan shine wanda ake kira muka muka mukatab na'am ya mukatab mana ya ya ya yarjejina da mai gidansa akan ya sayi yancinsa sai mai gidansa ya yanke masa lokaci shekara da ko shekara biyu a ce masa kowane wata za ka dinga bada abu kaza har lokacin ya cika ka gama biya sannan kuma sai ka zamanto sai ya samu yancinsa to irin wannan idan ya zo yana neman taimako domin ya samu ya biya ya sayi yancinsa ana iya ba shi daga cikin kulin zakka shi yasa cikin suratul nur Allah ya ce wa atuhu min lahi allazi ataku da ku ba su daga cikin dukiyar Allah da Allah ya ba ku dukiyar Allah na shi da kulin zakka ne ina ba ta mun gane a bisa ga wani kawai malamai Hakanan kuma sai rikab zai ya to idan misali an fita jihadi sai kafurai suka kama wasu musulmai a matsayin prisonin yaki to su ma za a iya daidai wani abu da kudin zaka a je a kwance su a hannun kafurai a dawo da su gida duk wannan yana dauka zai zai shiga cikin karkashin wafin rikaf a wannan zamanin babu babu babu bayi kuma wasu malamai suna tattaunawa yanzu waɗanda yan kidnapper suke kama su shi za su iya shiga karkashin wannan ya aka makalawa ne za a yi ka eh, waɗanda yan kidnapper suke kama su misali kaga idan kidnapper sun idan yan kidnapper sun kama mutum ya zama kaman ba a hannu su ko ba ka wani sai da suka ga dama za su da dan haka wasu masu suna gani to irin waɗannan da suke gaskiya wannan hali wala Allah za a iya ɗauka wani wajen gudun zaka su ma a ba da dan a fance su in dai gwamnati ta kasa yaƙi yan za a da a hana su wannan mummunan aiki da suke aikatawa Allah ya kiyaye mu na'am to na mutuna gaba shine walgari ne algarimi su ne waɗanda ake bin su bashi su ma za yi ba su zaka waɗanda ake bin su bashi ko dai zama to mutumin da ya ciyo bashi ya kasa biya to za a ya bashi wani da cikin zaka domin ya biya wannan bashi ko kuma mutumin da ya dauki nauyin biyan bashin wani don ya tabbatar da sulu tsakanin jama'a wani lokaci za ka yi samu rikici zai yi samu husuma da rikici zai yi faru tsakanin mutane akan wani lamari na kudi ko na baka sai wani ya zo ya ce don dai a samu zaman lafiya a samu tulu tsakanin sai ce na doki na wajen biya wannan kudi ina fata wannan shine eh, hammala ina fata mu gane tsayir wannan Koda wanda yake na doki na biyan wannan ba koda da mawadaci ne babu laifi a ba su na wadda cikin kudin zaka domin ya biya wannan bashi idan ya zama tun in yarya wannan bashi shi ma zai takura saboda ka za ya dauka daga cikin zaka a bada kamar da ya tabbata cikin hadisin wani gana kira shi kubaisa lokacin da ya zo manzo Allah manzo Allah yace ba da manzo Allah cewa manzo Allah ya bashi wani abu a cikin baitul mali sai manzo Allah yace masa ya kubaisa innal mas'ala la tahil illa li salasa ya kai kubaita roko bai halatta ba sai dai ga mutane guda uku daga cikin su yace rajulun tahammala ya ce fatahil lahu almasala har ya biya ala kamar da ya fara cikin wannan saboda haka idan mu sai doke da wannan soba da sulhu yana da babu laifi a bashi wani daga cikin kudin zakka mutum na gaba da Allah ya ambata shine yake wa fi sabilillah za ya bada zakka domin gudanar da wato jihadi saboda Allah subhanahu wataala saboda ita zuwa jihadi yana bukatan gujiri dole ana bukatan kudi da za a kai makame da za a ba mayakan wato abun hawa da kuma abincinsu da sauransu don haka jihadi yana bukatan dawainiya da yawa don haka daga cikin kudi zaka za a iya cire a yi wannan dawainiyar sannan kuma mutum na karshe Allah ya wa fi sabi wa bin sabi yace wato matafi matafi wanda guzurinsa ya yanke masa a hanya to za a iya shi wani abu daga cikin zaka domin ya karasa tafiyarsa waɗannan mutane takwas su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya hukunta a basu kudin zakka wanda baya cikin su to bai cancanta a bashi zakka ba don haka ba bai halasta a dauki kudin zakka a ji a gina masallaci ba tun da aiba mamaci masallaci nan ba ko ba ga wani haka na kuma bai halasta a dauki kudin zakka a ji a gina makaranta da shi ko kuma a dauki kudin zakka a ji a gina rijiya duk wanda bai halasta ba waɗanda suke cewa ya halasta a yi wannan suna ɓoye ne karkashin ah, wafi sabilillah to amma dai idan muka bibe alkurani ga baki da duk inda kalmar fi sabilillah ya zo za ka gancewa yana magana ne akan jihadi ina fata gani. dan haka a istilahin shari'a fi sabilillah yana nufin jihadi dan haka waɗannan abubuwa ayyuka alheri ba za su shiga ciki ba eh, yana da kyau a bada sadaka domin a yi su amma dai in dai an ware kudin zakatu bai kamata a cire daga ciki a ci za a yi wasu ayyuka da ba ya kamata a takaita su ne akan waɗannan mutane guda takwas da aka ambata nan ya kamata mu sani ba lalle ba idan mutum ya tashi ba da zakka a ce dole sai ya nemi mutum da daga cikin wayannan mutane takwas dole sai ya ba su ba a'a a ce misali yanzu na ka cire zakkanka a ce ka cire zakka miliyan hamsin a ce dole sai ka nemi wanda ake nesa bashi ka bashi dole sai ka nemi wanda wanda matafi wanda gujinsa yake sai ka bashi dole sai ka nemi uh, wanda ake kokarin lallashi zuciyarsa ka bashi a ba ba ba haka bane za ka ko da wato mutum da ya ne kafara su kodan mutane takwas ya wadatar ba zuwa ne ina fata mun gani sa'annan kuma idan aka tashi bada nawa ne za ba mutum shin yadda mutane mu suke wani lokaci mutum ya zo masallaci ya sa dubu biyu biyu a cikin envelope a ga masallaci ya ce gashi na zaka na fitar da zaka sai raba mutane dubu biyu sai aka ake bada zaka wannan ba aka ake bada zaka ba eh ba suka malamu da yawa amma da alakula magana mafi yin jaye shi ne waɗannan mutane kowanne daga cikin za a ba shi ne gurgudu abinda zai ishe shi ina fata mun gani eh gurgudu alal kifaya shine za a ba kowa Na haka idan idan mutum matafi ne ake so a ba shi zakka sai a ba shi gurgudu abinda zai ishe shi ya karasa garin da za shi ina fata mun gani idan mutum ana bin shi bashi ne sai a ba shi gurgudu abinda zai ishe shi ya soke wannan nauyin bashi da ke kansa ina fata mun gani to haka don haka kowa sai a ba shi abu mai kima wanda gwargwado dai zai yi ke shi ina fata idan mutum talaka ne kuma sai a bashi idan mutum talaka ne da yawa daga cikin malamai suka ce idan zakar na da yawa yana da kyau a bashi gwargwado abin da zai yi shi na tsohon shekara daya haka da yawa daga cikin malamai malamai kuka ha suke ambata cikin littafin sai a bashi gwargwado abin da zai yi shi na shekara daya amma mutum ya katattala kudi haka yana baka dubu daya dubu biyu wannan me zaka da ko kati ma za ka sa waya fara da zaka tsara da shi na haka bai kamata ba da zaka ka ba ai kamar ka ba da mai kima wanda zai shi mutum insha Allah na'am wadannan sune abin da ya kawo game da hukuce a zakka na'am kallon ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤمنون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرجوكم والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلم أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم نعم الله سبحانه وتعالى daga nan kuma ya ci gaba da wato ba mu labari akan halayen munafika kamar da muka faɗa za mu haɗa ayoyi da dama suna fallasa mana wato halin munafikai Allah ta wa minhum daga cikin su waɗannan munafikan allazina yu'zuna an-nabiyya daga cikin su akwai wanda suke cutar da annabi wa kuluna, mana suna tsada da annabi ta hanyar zagin ko yi masa karya Allah ce wa kulun kuma suna cewa huwa uzun huwa uzunun wato suna cewa shi manzo Allah uzunun wato mai saurare ne eh Allah ce kun udhunun udhunun khairul lahu kace ai shi mai sauraren alkhairi domin ku yu'minu billah yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin kuma yana gaskata mu'minai wa rahmatu lil ladina amanu kuma shi manzo da rahma ne ga wadanda suka yi imani ne kuma daga cikin ku wallazina yuqduna rasulullah lalle wadanda suke kusa da manzo Allah lahum azabun alim suna da azaba mai radadi anan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani akan abinda munafike suke a zamanin manzo Allah sai su dinga zagi manzo Allah kuma su cewa su dinga cewa aiki manzo Allah mutum ne mai daukan magana ba tare da yana tantancewa ba dan haka za mu iya zagin shi ko da ya kira mu sai mu masa rantsuwa mu ce ba haka bane kuma zai yarda da mu ina wata gane ko kuma in ya kira mu zuwa ga jihadi mu zo mu masa kariya mu bashi wani uzuri kuma ya karba ɗaya na banza gane ko da ba haka bane da haka mana suna suna son suna cewa manzo Allah baya tantance magana shi kawai duk abin da ka ga masa yana karba to shine Allah subhanahu wataala ya ce ka ce masu ai shi yana sauraron alheri ne domin ku ma'ana yana mako uzuri ne saboda hakurinsa eh ba wai bai san me yake yi bane ina ba zan gane dan haka yana shi mutum ne mai yawan hakuri shi yasa ko da mutum zai ya zagin sa ya kira shi kuma ya ce ba haka bane kamar da ya tabbata wani hadisi hadisin Abdullahi bin Abbas yace wata rana muna tare da manzo Allah suna karkashin wani inuwa sai manzo Allah yace yanzu wani mutum zai zo yana da idanun shaidan idan ya zo kada kowa daga cikin koyi masa magana abdullahi bin abbas ya ce muna zane ba bai ji ba sai ga wani mutum ya zo da jajjayen idanu ya zo sai manza ya kira shi ya ce wani ka zo ya zo sai ce masa me yasa kai da kai da wani da wani manzala ya ambaci wasu mutane manzala ce masa me yasa da kai da wani da wani me yasa kuke zagina sai mutumin ya ce ina zuwa sai ya je kirawo wayannan wayancan da manzala ya ambace su suka zo duka zo sai suka dinga rantsuwa cewa wallahi ba haka bane su ba sa zagi ba manzala ce ba ku mutu <laughs> ina ba san gani ba wai bai san suna yi bane a ya bar su ne saboda ba ina fatan gane saboda hakunsa ta haka sai sa da ce ai shi manzo Allah yana sauraron alheri ne mutum ne mai karban maganganu masu kyau kuma ya bar mummunan maganganu dan haka yayi iman da Allah kuma yana gaskanta abinda mu'mini suka fada masa yana gaskanta mu'mini kuma shi rahma ne eh, shi yasa duk sanda sahabbai suka nemi izinin sa domin su su kashe munafikai sai ce ku kyale shi eh ku kyale shi bana so mutane su ce ai ni Muhammad ina kashe sahabbai na dan haka sai ya kyale su dan haka shi manzala ne gare su gare mu gaba gida ya ce ta ne ce wallazina yu'zuna rasulallah waɗanda suke cutar da manza Allah lahum azabun alim kullun suna da azaba mai radadi duk wanda yake cutar da manza Allah ta hanyar zagin ko kuma ta hanyar yaki da sunan manza Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya san cewa Allah yana zai masa tanadin azaba mai radadi a cikin suratul ahzab yace innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu lahum azabun muhin Eh, duk wanda suke wanda da suke da Allah da manzansa to suna da azaba mai wulakantarwa tun a nan duniya ina fata mun gane dan haka duk sanda mutum yace shi ba shi da aiki sai ya kan sunna manzo Allah ko ya dinga zagi manzo Allah ko ya dinga fadi wani aibi akan manzo Allah to ya san cewa tun a nan duniya sai ya wulakanta kafin lahira ma dan haka wannan abu ne wanda ya kamata mu guje shi sa'annan kuma wannan tana kara tabbatar cewa haƙƙin manzo Allah yana tare da haƙƙin Allah subhanahu wataala ina fatan gani eh, don haka duk wanda ya cutar da manzo Allah kamar ya cutar da Allah ne kamar da duk wanda ya ma manzo Allah biyayya to yayi wa Allah subhanahu wataala biyayya don haka hakkin manzo Allah yana tare da hakkin Allah subhanahu wataala sana Allah ya yahlifuna billah wannan shine hali munafiki kullu rantsuwa suke Allah ya yahlifuna billah lakum suna maku rantsuwa da Allah me yasa suke yi liyurduku domin su yarda da ku eh, domin su samu ku? Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alhali Allah da manzansa su ne suka fi cancanta su nemi yardansu in har sun kasance mummune da haka shi munafiki saboda ya san cewa abin da yake karya ne to shi yasa kullu hankalinsa a tashe yake ko ba bukaci rantsuwa wani ta ba shi rantsuwa yake yi abu kaza rantsuwa abu kaza rantsuwa abu kaza rantsuwa to wannan shine halin munafiki saboda ya san cewa shi ba shi da gaskiya don haka shi yasa kullum rantsu yake to bai kamata musulmi zama to haka ba yawan rantsai rantsai ba ba ba da mai kyau ina ba zan gane yawan rantsai rantsai ba ba da mai kyau na'am sannan kuma shi mumini ya wato neman yarda Allah da manzansa yana kan gaba akan komai a wurinsa hmm. wannan yana da matukar muhimmanci ya jama'a so da yawa muna sakaci da wasu abubuwa wasu karantarwa na addinin musulunci wai saboda mu nemi yardan kafirai ina ba zan gane wannan ba daidai ba ne Allah da manzansa su ne suka fi cancanta munamiyar nemi su idan Allah da manzansa suka yarda da kai shi kana kawai kowa mai je ya tafi da kai ba ruwanka ina fata maka abin da yake wurin Allah shi ya fi maka saboda haka ya kamata mu san cewa neman yarda Allah shi ne yake kan gaba a wurin musulmi ko mumini sama da sauran mutane Allah ce alam ya'lamu waɗannan munafikan shin ba su sani ba annahu man Allah wa rasulahu cewa duk wanda yake jayayya da Allah da manzansa فأن له نار جهنم إلو أنن للي يرى دوتا جهنم خالدا فيها زيدا وما تكنت ذلك الخزي العظيم وأنك ما شيني قنيتا وتولا كنت مهرما نعم فالذين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم كورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مسلمين نعم التي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم التي منافقين سنة كذا وتو أصوك مفدا السورة wanda bi ma fi qulubihim wanda za ta dinga ba su labarin abin da yake cikin zukatansu na eh sun san cewa ba su ba su imani ba kuma sun san cewa ayoyi na ta sauka da haka kullu a tsorace suke in suka ji cewa an sauka da ayar suka da su suka cin tsoro kada ya zama to aya ta sauka ne tana ba da labarin abin da suka kulla a cikin zukatansu na Allah ce kullu istahzi'u lajin manzo ka ce masu ku ci gaba da izgili zagi manzala ka kuke a baya ko kara da kuke masa ku ci gaba da izgili inna allaha mukhrijun ma tahzarun lalle Allah ne fitar da abin da kuke tsoro ne Allah ne bayyanar da abin da kuke tsoro ne mana tsoron da kuke ji cewa Allah zai bayyanar da abin da yake cikin sukatan ku to Allah zai bayyanar da shi da sanu saboda ka ba abin da za ku yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wala in sa'altahum kuma idan ka tambaye su lalle idan ka tambaye su la yaqulunna lallai za su ce inna ma kunna hudu wa nal'ab ai lallai mu ai kawai mun kasance ne na hudu muna hira ne wa nal'ab muna wasa qul allati da mansa ce masu abillahi shin da Allah ne wa ayati da ayoyinsa wa rasuli da manzansa kuntum tahtajiu ku kasance kuna wa izgiri la ta'tabiru kada ku ba da wani uziri. kada kafartum ba da imanikum hakika kun kafirta bayan imanikum in na'fu an ta'ifatan minkum idan muka yafe wa wata kungiya daga cikin ku nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin to za mu azabtar da wata kungiya kuma saboda su sun kasance mujrimai masu laifi wannan ayan da wadda jimar mutum suka ce ta sauka ne a yakin tabuk Eh, lokacin da aka fita yakin tabuk akwai lokacin da ana ana hanyar dawowa aka yada zango a wani wuri ana hutawa sai wasu suka zauna sai wani daga cikin eh, munafakai ya ce, wato ya ce, ma ra'aina kura ina haula ce, ai ba mu ganin irin waɗannan alarmomi namu ba yana nufin sahabbai tunda su ne masu karanta alkurani yace ce tace ni mu ba mu saba ganin waɗannan mutane ba irin waɗannan alamomi namu ba Ya ce argab butuna mutane ne masu handama masu kwadai ce wa wa ne menene argab butunan ce wa ajban inda lika mutane ne eh, kafin ma ce wala wala akzab alsinatan ce ban saba ganin mutane masu kariya irin su ba sannan kuma yake wa ajiban inda nika ban saba gan mutane masu tsoro idan aka hadu da mayakawa don haka yana wa sabon manzo Allah izgiri yana zagi su yace su mutane ne masu kwadai masu handama mutane ne masu karya mutane ne matsarota ba jarumai bane to sai wani daga cikin da wanda yake wurin ya tashi zai je tare da manzo Allah yace na zo zan tare da manzo Allah sai gashi Allah subhanahu wataala ya jira saukar da ayoyi ya san da manzo Allah da waɗannan mutane suka fara shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yace na gan daya daga cikin waɗanda suka wannan magana ya zo wurin manzo Allah yana rike da igiyan rafin manzo Allah yana cewa manzo Allah inna ma nahnu inna ma kun inna eh, minna inna ma kunna naqulu wa nal'ab ai wannan magana da muka yi ba komai ba da kawai gida muke wasa muke amma manzo Allah bai mar masa da amsa da komai ba a fati ya cike ya cike da mai mata masa abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastajun la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum ina fatan gari wannan shine abin da manzo Allah yake ba yake ba da karanta masa yana ta yana ta bin manzo Allah manzo yana ta tafiya akan rakunsa har yana ta tuntube kan duwatsu amma manzo bai karbi uzurin sa ba dan haka wannan aya tana nuna cewa bai kamata mutum ya izini da wani abu na addinin musulunci ba a wannan zamani wato muna cikin bala'i sosai Allah zai kiyaye mu an mar da komai abun wasa musamman a social media za ka dinga gan mutane suna abubuwa daban-daban na izgili da addini wai su suna creating social content ne don su samu jama'a da yawa su kalla su samu kudi a intanet adda abubuwa na addini sun mada shi abin wasa sai ka gan mutane wani ya yi izgili da sallah ya sa ana dauka wanakin ba wani ya turo mu wani clip na wasu mutane biyu ne suka saya suna sallah ana daukan suna sallah sai wani ya zo ya taba daya idan mutum mutane biyu suna sallah ka zo ka taba daya me zai faru ai da zai jawo baya ne ko kuma da yayi gaba ko shi wanda aka taba shi sai yayi somersault ya dawo baya so ne ana kamar wannan ma ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne na ne dawo ne kuma ne ne kawai ina fata bane haka kuma an nuna an nata wani glin wani ya glin wani yana sallah yana sallah yana ruku ne ko ruku yake sujjara ko sujjara ne sai a sa wata yarinya ta zo ta wuce sai daga fiska yana kallon mace haka nan za su mutane suke abubuwa iri iri na izgiri so a wurin su wasa ne ko mutum ya yi wani abu ya yi da azumi ko ya wani abu ya yi izgili da karatun alkur'ani wani ya zo yana karanta alkur'ani wani iri abubuwa da iri iri duka an dauka wannan abu abu wasa ne alhali ba a wasa da wani abu na shari'a a musulunci ina mata mu gane masu yi waɗannan abubuwa idan ba su tuba ba to za su fara karkashin wannan aya shi yasa Allah ya ce in na'fu an fa'ifatin minkum yace in na'fu an ta'ifatin minkum idan muka yafe wa wata kungiya daga cikin malamu suka ce su da waɗanda suka yi tuba to nu'azzib ta'ifatan kano kanu mujrimin to za mu azabta da wata kungiya kuma da su lalle sun kasance masu laifi ne wadanda ba su yi tuba daga wannan abun ba saboda haka ya kamata mutane su shiga hankalin su lamarin addini ba abun wasa bane ba abun izgili bane haka a guji yin izgili da alqur'ani ko da manzo Allah ko da wani abu daga cikin alamomin addinin musulunci za mu ta nan abinda muka karanta dai alibar muladansa inda muka kusa lalai ya samuna wasu mana kalama bai hamdi ka shirar da ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da akwai tambaya sama amsa gurgurda abin da ya tsawaka ka a yi tambaya Yeah. an je na'am نعم نعم duka da musulman na ci gaba da zai wani da nake gani shi ne waɗannan masu wasu na ne haka nan an yarda a zuwa da kai an lambu ta gama ma a kai kama a kai kuma abin ya kama yi wani kama kan su amsa gaba shi da wani abu da wani su ne ba su da wani ba su ya wani kamar sau yanzu a wannan yanayin idan ba su ce amen ne ba su kai shuru a wanda zai zai masu fada cewa mai ba su amen ba ba su kawai dai rauni ne wallahi rauni ne ya shiga zuka zukatanmu wanda abun sai kawai sai duwai Allah ya saboda wani abu ma zaka babu lalura a cikin ba idan idan kafin yana addu'a na yi shuru ban ce amen ba mai waye sai ce mun me yasa ban ce amen ba waye sai ce waye sani ba mu <laughs> wallahi ta amma haka haka muka koma wallahi abubuwa iri iri a wata wannan wannan wannan wannan abubuwa iri da musulmi ke yanzu wanda karara wato rauni ne wallahi rauni ne sosai kamar wani magana kamar wani magana da da da wani daga cikin shugabana ya fada a wani taro a nan Najeriya magana mummuna sosai wallahi yake cewa a korafi musulmi suna korafi wannan gwamnati tana ta ba kafirai makamai makamai makamai su aje kamata musulmi su yi korafi ba saboda tun da dai mun yi musulmi musulmi suke shugaba musulmi matanaki musulmi to yanzu duk wani makami da za a nada to to yace ko da arne shine lalatacce na karshe yace lalataccen arne gaba da ya fi musulmi da wanda shine ya fi cancanta kamar zuwa magana ya ce the worst christian a wannan yanayin yanzu ya cancanta a bashi sama da musulman da shi ne kuma ce da cancanta da mai tun da dai mun samu shugaban musulmi madadin shi to sauran abubuwa ma bai kamata mu ce kuma ba da haka ta yaya za ka ce lalataccen arne ya fi musulmi kuma zuwa magana wannan a daina jama'a ne ba wai yana na intanet za ka kawai ba su gira suna ne amma yana na ya fada to ka gani kuma yana gani kamar shi wa abun burgewa ne yana duk wannan wai zan ya samu yarda kafirai ne yake wannan mujar so abu da gashi na dai sada mutu Allah Allah Allah ya taimake mu mm, abu ba da dai gaskiya Allah Allah Allah ya karfafa imanin ta mu Allah ya tabbatar da mu akan imani alhamdulillah roko ta ce a ba irin wannan bane ba mu laifi aboki kana da za ka yi ka bani kana so amma irin roko yanzu wanda suka mai da roko sana'a wannan wannan ba kyau wannan ba kyau Allah kuma wato wannan wannan zamani abun yana abun yana kara yawa wallahi yanzu haka a ofishin mu akwai wani yana nan da safe sai yayi wanka mutum ne fa in ka ganshi ka tile tsayayye ne wallahi dogo ga kiba katu mutum magidanci yana da mata da yale a yayin da ya fara Allah alam amma dai ya kamata ce na da tsoron ba yaro bane babba ne Allah in kai in ka ka ganshi kai ne ma za ka fara ganin shi ka ce mishi fa amma ba abin da yake shigowa yake ya dinga bin mutane yan bayan daya na wallahi farkon lokacin da zai zo wurina mun ga masalla a masallaci ne na fita daga masallaci zan koma ofis kawai sai na ga mutum ya biyo ni a baya ita salamu alaikum ita wa alaikum salam na zata ko na da wani tambaya ko na abu ne ya ce mu wallahi shi sun safe iyalansa suna gida ba su ci komai ba ya zo ya rasa ya zai da zai tashi na masallaci ya yi sanarwa ya nemi taimako amma kuma ya ji kunya sai ya ce bari ya zo ya samu limamin ya san cewa limamin zai share masa hawaye Mai ta cewa shi ba mai gashi nan dai wallahi na rasa ya zai da shi Allah iya kula zuke da sha. wala jina na shi na bashi Allah na na doka na bashi ban sai mai kun ba cikin bayan sati daya ashe wannan da na yi masa na bude masa kofar bayan sati daya ina zaune a ofis sai gashi ya zo wurina in fact shi kowa wai bai san da ofis na yake ba ya dinga tambaya ina ofis na limamin masallaci tambaya ya dinga wani ne ya kawo shi kurina na yake wani yana neman ka wani yana neman ka dace waye ne ya ce gashi <laughs> na ne ya shigo bismillah ya shigo ya zo na ya ce wallahi ya zo wuri wani director ne akwai babba shi director ne na human resources wani alhaji wani alhaji abdullahi dabar ya ce na zo wurin shi ne amma ban same shi ba yanzu haka ko kudi da zai za zan hau mota koma inda nake ban da shi sannan kun safe ban ci komi ku ba in haka ce mu haka wallahi ranar ban da shi haka na kira wani nefe da Allah ya ara mun dubu ya tura mu sannan ni na tura masa <laughs> kun wannan bayan kamar sati biyu ko sati uku kuma ya sake ne wani wannan abubuwa ya faru da shi zan nake fada <laughs> wallahi karo na uku mun ga masallaci na a masallaci ce na fito daga masallaci kawai sai ga mutum ya biyo na baya yana rike da eh, pianet kusan pianet ko a wani wani zai na kada rike pianet yana rike da pianet ya zo wani na sai salamu alaikum wa salam yake wallahi sun safe bai ji komai ku ba da hazin nan wani ya ba wannan wannan fiyalajin da haka shi yanzu yana bukatan ba shi wani abu ne ya siyo biredi ya hara da wannan fiyalajin ya ce wallahi nima in ka ba da wannan fiyalajin zakar ba aka tafi maka dan haka ni yau ko na da ban da shi zan maka ya wannan fa'ala da za ka ni ma yanzu da wallah zan karba ni to tun daga ranar sai rabu da ni sa ma yana nan Allah ko na su na ga cikin yawa na sa yanda yake bi na haka yake bin wasu kuma ba su da kunya wannan yanzu ana kiran shi wasu ma suna kiran shi executive da ya kiran yanzu nan <laughs> roko ne amma irin irin na executive wannan tunda ce wannan ba wai ba biya laifi yana yawa a kan ciki ba a wannan sai sai yi wanka pesa za ka ganci yanzu ya same ka amma kuma duk abin da zai fada maka kariya yake sayar waɗannan mutane haramu suke ci alaye haramu suke ci manzo Allah duk da da yace mutum zai ci gaba da roko yana karba ana ba yana roko bai san cewa namu fatan fiskan fiskan fane yake konewa har mutum zai zo gaba Allah gobe kiyawa babu babu babu nama a a a fiskan ka haka yazo cikin wannan hadisi haka wannan abu haramu ne wallahi yana da kyau mutane su ji tsoron Allah su daina wannan abu Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh